wannan kwamiti ne wanda aka yi shi na wato kucin gada yake cewa na miƙa mulki daga wurinmu zuwa wurinmu musamman ma a tattance abubuwan da aka yi a kowane ma'aikata da kuma ma'aikatu zuwa wayansu wanda za su zo sabbi insha Allahu bayan wannan wa'adi na shekara ya a watan mayu na eh, ranar da za sake rantsar da mu mu kama dole ne mu yi hisabi tuntuna mu ba mu tattuna mu kafa muke mu kama kuma me za mu yi na shekara mu don ma gwamnati da muka kuma fahimta ga inda muke ga inda za mu kuma ga inda insha Allah za mu yi mutu shi yasa muka kafa wannan kwamiti dan ba da haske wanda sabuwar gwamnati za ta yi in ta shigo insha Allah. Kamar wani aiki aka dora wa wannan kwamiti? Shi ne za ta tattance ayyukan da muka yi da wanda ba mu yi ba da kuma alkawarori da muka yi abinda za mu yi da shekara hudu kuma kuma gwamnati sha Allah da za mu tana cikin gwamnati ne aka dora ma wannan kwamiti da aka kafa nan da sati uku ko hudu insha Allah